Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jinmu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau goma ga watan Fabrairun shekarar 2019 wakilin amurka na musamman da aka nada domin tsara yadda za a tattauna da koriya ta arewa steven began ya ce an samu ci gaba a zaman tattaunawar da aka kammala a ƙarshen makon da ya gabata a pinyon wanda aka shirya domin sharar fagen taron da za a yi a ranakun 27 da 28 a wannan wata steven ya ce ba a san abin da tattaunawar za ta haifar ba amma dai amurka na tsakiyar tuntubar koriya ta arewa kuma ana samun haske kan batutuwan da ake zantawa a kansu. wakilin ya ce shugaba trump president trump has made clear both to north korea as well as to our team wakilin ya ce shugaba trump ya fayyace hukumomin koriya ta arewa da kuma mu cewa yana so ya ga an samu ci gaba kan batun kwance ɗamarar makaman nukiliyan ƙasar gabanin hakan shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa zaman tattaunawar da za su yi da takwaran aikinsa kim jong-un zai wakana ne a hanoi babban birnin vietnam kwamandan rundunar dakarun amurka da ke kudancin kasar ya tabbatar da ikirarin da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi na cewa akwai alamun mayakan hezbollah a kasar venezuela amma ya ce a halin da ake ciki a yanzu dakarun amurka sun fi mai da hankali ne wajen ganin sun tsare lafiyar amurkawa da kuma kokarin tallafa musu saboda mawuyacin halin da suka shiga kwamandan dakarun na amurka navy admiral craig fowler ya faɗa wa manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata cewa amurka na iya bakin ta wajen ganin duk 'yan kasarta da dukiyoyinsu da jami'an diplomasiya da ke kasar ta venezuela sun samu cikakken tsaro da aka tambaye shi ko yana ganin akwai hannun rashi a rikicin siyasar kasar ta venezuela sai ya ce komai mai yiwa ne mun ga abin da ta yi saboda haka ya kamata mu zuna cikin shiri domin abin da ka iya faruwa a nan gaba matsalar da tattalin arzikin venezuela ya shiga ya sa shaguna da dama sun kasance wayan yayin da miliyoyin 'yan kasar suka ba zama wasu kasashe domin neman hanyoyin kyautata rayuwarsu wani sabon fada da ya barke a yankin da ke amfani da harshen ingilishi a kasar kamaru ya yi sanadin mutuwar mutum 69 yankin da har ila yau mayakan 'yan aware suka ba al'ummarsa umarnin su zauna a gidajensu yayin da kasar ke shirin bikin ranar matasa bikin wanda za a yi ranar 11 ga watan fabrairu na zuwa ne a daidai ranar da ake tunawa da lokacin da aka yi zaben raba gaddama a shekarar 1961 wato lokacin da 'yan awaran suke nuni da cewa lokaci ne da aka miƙa yankinsu da ke amfani da harshen ingilishi ga yankin da ke amfani da harshen faransanci tun dai a ranar talata da ta gabata ake ta gwabza fada a garuruwan limbe bo da mutangene da kumba da ke amfani da harshen ingilishi da kuma wasu garuruwa da ke arewa masu gabashin kasar frederick mengoli ma'aikacin jiya ne a wani asibiti mai zaman kansa a garin limbe This morning the military brought 11 wounded patients and we can't take off them. Ice da safiyar yau dakarun kamar suka kawo mutum sha ɗaya da suka ji rauni. Kuma ba za mu iya kula da su ba saboda muna da karancin ma'aikata sannan ba mu da magunguna. a wannan lokaci ne mayakan 'yan aware da ke dauke da makamai suka ayyana rufe daukacin yankunan har na tsawon kwanaki goma inda suka haramta gudanar da ayyuka da dama har sai ranar sha hudu ga watan fabrairu To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 12 dare ne da minti hudu. Mayakan Syrian Democratic Forces mai gamayyar kudawa da sauran mayakan sa kai da Amurka ke marawa baya sun kaddamar da wasu hare-hare akan mayakan IS domin kakkaɓe barbashin kungiyoyin 'yan tawayen da ke rike da gabashin Syria. A jiya sabar kakakin kungiyar wacce ake kira SDF a takaice wato Mustapha Bali. ya rubuta a shafin twitter cewa sdf ta fara kai farmakin karshe akan ƙauyen bagus da ya rage a ƙarƙashin ikon mayakan da ke ikirarin jihadi mayakan kurɗawan wanda ƙungiyar syrian observatory for human rights da ke sa ido kan rikicin na syria sun ba da kiyasin cewa akwai akalla mayaka masu ikirarin jihadi sama da dubu uku a yankin mafi akasarinsu 'yan wata ƙasa ce sannan sama da fararen hula 'yan kasar siriya dubu ashirin da uku da wasu 'yan kasashen waje suka tsere daga gabashin kasar ta siriya cikin makon da ya gabata yayin da mayakan kurdawa da masu mara musu baya suka fara shirin kai farmaki sarkin thailand ya kawo cikas ga burin da yayarsa ke da shi na tsayawa takarar bukamin firayim minista kasar a ƙarshen makon da ya gabata jam'iyyar thai raksat church ta ayyana sarauniya uburatana mai shekaru 67 a matsayin 'yar takararta labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan tabo lamuran da suka shafi zaɓe da labarun da ke da dangantaka da zaɓen. A wannan mako za ku ji cewa yayin da gwamna Abdulaziz Yari na Zamfara ya kaddamar da yakin neman zaɓen dan takararsa ko gunan gusau. Hukumar zaɓe ta ce san ba ta karbi sunan dan takarar ba. Da alamu ƙiyayya ake nuna mini ba hamayya ba kuma bani da girman kai. in ji gwamnan bauchi ma abubakar shugaba buhari ya gana da wani daraktan kamfen na pdp da ya murabus mai mutanen taraba ke cewa ne kan adawa da suke ga mulkin pdp tun 1999 zuwa yanzu waɗannan da bayanin farfesa alkali cewa jam'iyyarsu ta sdp za ta mara wa shugaba buhari baya a ranar 16 ga watan nan za su zo muku cikin shirin da yardar allah Gwamna Abdulaziz Yari na Zamfara ya kaddamar da kamfen ɗin dan takararsa na gwamna ko gunan gusau, inda ita kuma hukumar zabe Abuja ke cewa har yanzu ba ta karbi sunan dan takarar APC daga jihar ba. Kakakin hukumar Aliyu Bello ya ce bisa hukuncin babbar kotun tarayya ta Abuja, hukumar ta ci gaba da tsayawa kan wannan matsayar. Ba 'yan takara sakamakon rashin zaben fidda gwani. Da sun yi zaben fidda gwani sun kawo sunayensu da an aminta, amma tun da ba a yi ba kuma ga kotu ta hukunta. Ana nan ana tsaye akan hukuncin kotu ya zuwa lokacin da ofis idan alabi shi wani abu ya canzu. to za mu sake garzawa kafafen yada labarai mu fara wannan kan sai kotun ɗaukaka kara ba di babbar kotu tun da babbar kotu ta yanke hukuncin ta yi kasan kotun jihar zamfara babbar kotu ce kotun jihar abuja babbar kotu ce kotuna biyun ba wacce take daukan umarni daga ba wacce ta fi ta ta mu yar uwarta kuma wancan hukunci na zamfara da aka bayar da ya bambanta da wannan hukunci na abuja hukuncin abuja tuni ya shiga hannun kuma zaɓe kuma tana aiki da shi to me yasa su kuma mutanen gwamna abdulaziz yari ko shi gwamnan na amfani ne da hukuncin kotun gusau to wannan su ya kamata ka tambaya sai su bayani ku dai kotun abuja su ko kotun gusau wannan ba bambancin wancan kotu wannan kotu abin da muka faɗi shine akwai hukunci a hannun kuma zaɓe kuma wancan hukuncin kotun zamfara bai warware hukuncin wannan kotu ta abuja ba dai sai a ɗauka ko kuma zaɓe akwai abin da tafi son matsayin ainihinta ne take so kullum a tabbatar cewa ba a yi zaben nan ba ba wani zaɓin ta zaɓin da ya tabbata mata ya bayyana mata kenan kuma zaɓin da kotu ta faɗa kenan kotun uh, zamfara ba ta warware hukuncin kotun abuja ba domin ba ta saman kotun hukuncin abuja kotun abuja da kotun zamfara hurumin su ɗaya ne wannan hukuncin hukuncin suka zo mabambanta tuni ga wannan to ga wani ya zo wanne kai in an baka za ka ɗauka abinda doka ta aminta aka yi shi aka yi kuma a kansa ake kuma bai saba doka ba kafin da wannan zaben idan wani hukunci ya faru a aka amince da cewa jihar ta yi zaɓe za a iya sa ita jam'iyyar apc a cikin katin dongola kuri'a ba zan kai ga haka ba sai mu jira mu ga lokacin idan ya yi da abin da ya fito za a dai gudanar da zaben gwamnoni ranar biyu ga watan gobe insha Allah kuma za mu jira mu ga yadda lamarin zamfara zai kaya musamman ga apc zai wuya mu yi shirin nan ɗaya biyu ba a samu wani labari na mara ba ko caccaka ga gwamna ma abubakar na bauchi ba karshe dai gwamnan ya shigo shirin nan yana mai cewa kiyayya wasu ke nuna masa yawancin adawar ba a yin sa bisa wata hujja kawai ana yi ne a sunan adawa wani kuma za ka samu kiyayya ne ba wai adawa ba ne akwai bambanci tsakanin adawa da kiyayya kiyayya mafi yawan lokaci za ka samu cewa hasada ce ke haifar da shi hasada ku dama an ce ba ta da magani yau shekara na sama da uku na mulkin nan daga ranar farko har zuwa yau adawa ake da ni kuma an katina akwai lokacin da na ziyarci sarkin bauchi abinda na ce a wannan lokaci shine ko zagi na aka kar a rama mun da zagi a faɗa wa duniya ayyukana na alkhairi zan ni mutum ne nan wanda na amince da cewa siyasa ta kunshi adawa kuma adawa ba wai koyaushe ba ne eh, take kasancewa a ba mara kyau wasu mutane suna cewa kana da wuyar sha'ani eh, ba ka iya ganuwa a watakila kamar wani daga cikin masu son wanda ya niyyar takara ma bai nasara ba kaftin bala jibrin ya nuna cewa kai kawai aikinka kawai kana cewa kai gwamna ne kawai na jihar bauchi ba ka hulɗa da jama'a ba ka ɗaukar shawara watakila ra'ayin sai faɗa hakikanin gaskiya bala jibir yana cikin mutane na farko cikin wa'anda ne takara da su da na aikawa sako na buƙatar mu sadu da shi kuma ɗan uwansa na kusa wanda ni abokina ne na shekaru da yawa alhaji abdulkadir dahuwa ibrahim da ce masa ka nemi bala ka yi magana da bala ina da bukatar zan yi magana da shi kuma a ce wai a ne aiki na na gwamna nake eh ina da wuyan sha'ani babu inda za a ka kawo gyara ya kasance baka da wuyan sha'ani saboda shi gyara abu ne mai wahala tun farin farko dama ka san ita jam'iyyar apc dama akan akida ta canji ta zo tun farin farko to mafi yawan mutane ba su fahimci menene canjin na yake nufi ba da yawan mutane sun ɗauka cewa abin da canji yake nufi yau mun zo mun kawar da yan pdp an maye gurbin su da yan apc sai a ci gaba da gudanar da barna to ni ba irin canjin nan zo kawawa ba kenan dole a canza hanyoyin da ake gudanar da mulki dole a toshe kafofin barna dole a kau da rashawa da cin hanci to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka gina min adawa a a tattare da ni wanda kuma ba da niyyar canzawa daga kan wannan akida amma mafi yawan jama'a musamman talakawa da ke lunguna da ƙauyuka za su gaya maka wani labari ne daban za su nuna maka cewa su a duk gononin da aka taɓa yi ba ba a samu mai saukin kai iri na ba tun da ni ne wanda zan sauka in shiga cikin su in sun bani hannu in ba su hannu babu abin da bana yi da talaka saboda haka an kaji mutum ya ce ina da wuyan sha'ani ko ba na ganuwa watakila bai taɓa kwatanta neman gani na ba. Biyu bayan gana da shugaba Buhari da daraktan kamfen na PDP na Gombe Bala Bello Tinka. PDP ta fito ta ce sauke shi ta yi daga mukamin. Tana mai cewa an ga sunansa ne a matsayin ɗan takarar gwamna na DPP. Jigon APC Abu Ma'azu ya ce APC ta tsinci dami a kala ga sauya shekar Tinka zuwa APC. Kasancewan shi Bala mutum ne haziki kuma matashi mai neman ci gaba. To ya duba ya gani ya ga ya kamata ya dawo cikin 'yan uwansa masu neman siyasan ci gaba. Shi sa ya dawo muna jam'iyyar mu ta apc kuma shi ma ya taɓa yin takarar gwamna a jam'iyyar pdp wanda bai sami nasara ba yaron ya samu kuma shine babban jagoransa yanzu ya dawo mana jam'iyyar mu ta apc kuma alama ce ta nasara jam'iyyar kunnan ta apc yanzu dai ta zamanto tungar waɗanda yake suke da laifi in sun shigo cikinta za a ba su kariya wannan ba gaskiya bane ba wani mu a jihar goma wanda yake da laifi wanda ya shigo mana jam'iyyar apc ba maganar laifi bane bala da ya shigo mana nan da kuma su duk wanda suka shigo jam'iyyar nan su ba mutum ɗaya da yake da laifi ko a kotu kowa ke zargin shi daga wurin efcc kowa ke zargin shi a wurin 'yan sanda ko kowane ma ma'aikata ta bincike na marasa gaskiya mu a jihar Gombe ba mu da shi. Nan take sakataren PDP a jihar babba Shanu ya ce wannan sauya shiga ba za ta yi wa jam'iyyar su illa ba. a wannan dalili muka sauke shi daga kujerarsa ta director general muka ce kuma ya yi wa jam'iyya cin fiska da cin amana in siyasa ba ta ishe shi ba ya kaura ya bar wancan jami'ar sake koma APC kuma kaga yana da hakki in ka ce su Joshua Lidani Joshua Lidani nan sanata ne shekara na takwas yaya sanata mai ci za a samu mace a ƙasa tangalawa da taka da shi zaɓe a zaɓe neman kujerar sannan ba ma ya da kashi ba mu rabu da kuda ko to an kada shi zaɓe ya fi shi ya tafi ta jam'iyyar to da ya tafi ta jam'iyyar yanzu takarar ya samu a manya manya wanda suka bar jam'iyyar ba a gombe kaɗai ba a duk najeriya ga baki ɗaya idan ba ka faɗi zaɓe ka rasa ba to kana da shari'a a wuya dukkan suka dube su ko mutum ya yi takara ya rasa ko kuma yana da shari'a EFCC. Ka san ya tabbata yanzu duk laifinka inda ka koma jam'iyyar APC za a jika a jibgin. Yanzu kuma mu leƙa Taraba da tun dawa demokuraɗiyya alif da ɗari tara da casa'in da tara ta ke ƙarƙashin lemar PDP inda yanzu shugaban ƙungiyar magoya bayan Buhari a jihar injiniya Ahmad Zakari Guroje ya ce suna ganin hasken lamarin zaɓen Bature yana cewa there is always a first time. Wato akwai lokacin farko domin su suke gwamnati a wayannan shekaru kusan 20 ko da 21 shi yasa mutanen taraba suka gane gaba ɗaya akan cewa wannan jam'iyyar ba za ta tabuka musu komai komai ba saboda sun gaza to tun da sun gaza kuma ga jam'iyya wanda shugaban kasa da yake a jam'iyyar yana rawan gani kowa yana ganin irin ci gaba da ake samu a faɗin kasar gaba ɗaya To saboda haka idan ka la'akari da abubuwan da ke faruwa a wasu jihohi mutanen Taraba suna zaune ne cikin bakin ciki saboda ganin babu ci gaba sannan kuma ga yawan tashin tashina da yake tayar da hankalin mutanen jihar taraba ga rashin ci gaba wajen tafiyar da jihar gaba sannan ga rashin zaman lafiya saboda haka maganan 2019 din nan idan allah ya yarda mutanen taraba sun yi a kan cewa shi senator sani abubakar dalladi shi ne zai zo ya zama gwamnan farko da zai fara shimfida abin da ake kira development saboda haka kuma kamar yadda ake cewa daga sama har kasa muna kyautata zaton idan allah ya yarda wannan karon za a canja gwamnatin pdp a taraba kuma apc ce za ta kafa gwamnati ba mu wani tantama akan wannan tafiyar ita hajiya da kake cewa ta bar jam'iyyar apc ta eh, koma tsohuwar ministar mata tsohuwar ministan mata. Ni ina ganin ba zan so in shiga cikin maganar ta ba sosai tunda da bayar jam'iyyar mu ba kuma ba jam'iyyar da take ciki yanzu ke mulki a jihar Taraba ba. Inda ba kasa ake gardamar kokawa, bare ma lamarin na akwatin zaɓe ne. Jigon SDP kuma ɗaya daga 'yan takararta na gwamna Farfesa Rufai Ahmad Alkali ya ce jam'iyyar ta yanke shawarar mara wa shugaba Buhari baya don ko ba komai ya mutunta ɗan takararsu marigayi Moshood Abiola. tun da aka gama zaɓen fidda gwani na shugaban ƙasa aka zaɓi donald duke tsohon gwamnan jihar cross river to sai aka samu matsaloli shi professor jirgin da ya zo a zaman na biyu sai ya je kotu akan cewa shi ganinsa bai kamata a samu ciyaman na fati da kuma dan takarar shugaban kasa duka a zon daya ba ba ciyaman namu wani fara ya dan ondo state ne tun da ke an yi zonin saboda kujera kamar su arewa tun daga lokacin aka samu takaddama to yanzu haka da muke magana da kai ya riga na ya ce duk da haka shi yana so ya je kotun koli don a sake duba yadda Ba sin yadda kulli tsarin mulki na sgp da na najeriya kan wannan zaɓe da aka yi to bisa garin cewa kwanaki su e, karatuwa suke yi na zaɓe to jam'iyya ta ga cewa zaɓi guda biyu ne ko ya kasance ba ma cikin masu tsayawa zaɓe a matakin shugaban ƙasa a najeriya baki ɗaya ba wannan karni ko kuma mu ni wanda za a mara ba baya to shi ne duk mutanenmu na jam'iyya suka ce a mara shi shugaban kasa Muhammadu Buhari a wannan zaɓen za a yi na sha shida watan Fabrairu. Wannan tsarin da muka yi ba ma ja ba ne mu za mu mara wa APC shugaban kasa amma tun da ke za a zaɓen shugaban kasa tare da yan majalisun tarayya sanatoci da yan house of representatives to da kuma daga baya sati biyu daga baya za a zaɓen gwamnoni da na yan majalisar jihohi to wannan fa kayan SDP suna nan daram mu ma kuma muna fata cewa lokacin da namu ya zo su yan APC su kuma za su taimaka mana mu ma namu ci nasara a wuraren da ya kamata suka su yi nasara musamman inda suka fi karfi a Najeriya kenan. Akalla dai dama zai wuya cikin duk jam'iyyun Najeriya fiye da casa'in a wuce biyu da za su yi tasiri a zaben shugaban kasa. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin wakilinmu na Bauchi abdulwahab Muhammad da sashen Hausa na muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. a baya nan dai mutane kan shiga rudani game da gaskiya ko kuma karyar wasu bayanai da ake yada a shafukan sada zumunta saboda yawaitar labaran karya da mutane ke kirkira su kuma yada su yanzu haka ma wannan batun yaran labarai da mahautunan karya ko mu ce kanzon kurege na ci gaba da jan hankulan jama'a musamman ma masu amfani da shafukan sada zumuntan. Likitan sadatu aminu barkindo malama ce a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa ta kwatuna da wasu irin waɗannan kanzon kuragen a gaskiya fake news yanzu za mu ta ya zama kamar ruwan dare gama duniya because ko ina yanzu kowa yana hawan social media din nan shi aka fi patronizing so saboda haka mutane sun zama kowa zama kamar dan jarida ne haka while kuma ba asali ba sahihancin magana kawai kowa sai ya rubuta ko kuma ya manna hoto a social media din wayanda a not related to abun da yake faruwa in the real sense irin abu haka yana kawo tashin hankali yana rikita cutar da mutane mutane su eh, zullumi ko haka din ne ko ba haka ba don daga baya sai a zuwa fahimci karya ne mm-hmm. akwai wani abu wanda ya taba faruwa recently wanda aka ce tsohon inspector general na 'yan sanda wanda babba ne shi a adamawa state social media da first aka fara gani akan cewa ya rasu da aka zo diga baya aka zo aka fahimci karya ne da ya rasu ba similar incident akwai shi eh, rikici ne na makiyaya da manoma so an zo aka ce akan 'yan boko haram ne sun shiga wani ƙauye a nan adamawa sun shiga sun mamaye ma ƙauye ɗin baki ɗaya wayar kuma ba haka bane shi ma daga baya su abubuwa da yawa na faruwa wanda yake iya tayar da hankalin mutane wayanda ba sa inda abun yake faruwa yayin da maka tunkari babban zaɓe a najeriya tuni 'yan siyasa a kasar suka ɗau sabon salo na amfani da irin waɗannan kafafen sada zumunta na social media da wai ko me yasa haka malam muhammad lawal ladi wani mai tu'ammali ne da irin waɗannan kafafen sadarwa ya ko danganta lamarin ne ma da farfagandan siyasa. 'Yan siyasa suna da farfaganda ne kamar shiri ne na yaki saboda idan suka nuna ma cewa wani ya samu tarba kyakkyawa a wannan jiha sai ya ba ma ɗaya ɗan siyasan tsoro cewa to tabbas fa wani zai kaza hakan kuma suna amfani da shi yana da tasiri a ƙarshen sakamakon zaɓe da zai fitar. To sai dai kuma gani yadda wani lamari ke ƙara munana ya sa yanzu haka ci bin diddigi.com Guda da wani bincike kan yadda labarai da ma karya ke yawaita irin wannan lokaci na zaɓe a Najeriya. Malam Ibrahim Shehu Adamu wani tsohon ma'aikacin gidan rediyon BBC ne da yanzu ke aiki a wata kafar yada labarai a ƙasar Turkiya kuma haila yau ɗaya daga cikin jami'an da ke gudanar da wannan shafin bin diddigin ya ba da misalai da wasu binciken da suka yi cikin kwanakin nan. Duka bangarorin siyasa kowa na kokarin zai ja hankalin jama'a wajen samun ƙuri'u domin bata abokan hamayyarsu sannan kuma akwai yawaitar mutane da ke amfani da kafafen sada zumunta inda ake tattauna abubuwan siyasa da ke mamaye dandalin wato kafafen social media kamar su irin su twitter facebook da whatsapp a najeriya Ah, mutane na tattauna harkar siyasa saboda ana alakanta ta da ah, addini da kuma bangaranci To a yayin da muka tunkari zabuka a watan Fabrairu da Maris a Najeriya abin diddigi mun lura cewa wasu mutane a wasu 'yan siyasa da kuma magoya bayan su sun fara yaɗa labaran bogi a kan zabukan musamman wato akan manyan 'yan takara biyu wato shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa a Teku Abubakar. Daga nan kuma sai bada misali ma da wasu labaran kanzon kuragen da aka ta yadawa. A shafinmu na bin diddigi mun wallafa wasu daga cikin irin waɗannan labarai da ake yadawa yadawa na bogi kamar yadda aka yada wani labarin bidiyo a facebook cewa dan takarar jam'iyyar pdp wato atiku abubakar ya ce zai cimma yarjejeniyar tsakaita wuta da kungiyar boko haram idan ya ci zaɓe sai dai binciken da sashen bindigi na kamfanin dillacin labarai na afp ya gudanar ya gano cewa bidiyon na karya ne sannan kuma akwai labarin da aka buga a wani shafi cewa an yi wa mataimakin shugaban kasa yemi bajo ihu a wata ziyarar kamfen da ya kai wato ilori a jihar kwara a binciken ya gudanar cewa a ranar da aka ce an yi wannan abu yemi bajo bai ma ziyarci jihar kwara ba kuma ba a yi mishi ihu ba sannan kuma akwai hotunan da aka kare haɗawa na tawagar motocin kamfen na shugaba muhammadu buhari wanda aka ce mutane ne suka yi musu korar kare a kano wato binciken ya nuna cewa daya daga cikin hotunan na wani dan takarar hamayya ne a kasar uganda a yadda suke sa in sa da 'yan sanda kuma ba a najeriya ma aka ɗauki hoton ba sannan kuma akwai labari da irin cewa trump ya ce a zaba a teku binciken ya nuna cewa hakan bai faru ba da kuma kuma a teku ya wai ya gaisa da trump hoto ne da aka hada hoto ne na bogi sannan kuma akwai labari da ake cewa uh, uwar gidan shugaban kasa aisha buhari ta ce kada a zaɓi mijinta shi ma labari ne na bogi inda muka yi bincike muka gani hakan bai faru ba sannan kuma akwai labari cewa wai tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar yana raba abinci da kuma kudi a wani gangamin kamfen da ya kai jihar sokoto wato binciken da muka yi mun gano cewa wannan hoto ne amma hoto sahihin hoto ne amma ba a wannan kamfen aka dauki wannan hoto ba to wai ko taya ma za a gano irin waɗannan labarai ko hotunan bogi ga dai jami'in bin diddigin akwai hanyoyi da dama na gano labaran bogi ko na ƙarya amma zan tsakur wasu daga ciki wanda zai iya taimakawa jama'a da ma 'yan jarida wato a ringa yin taka tsantsan game da kanin labarai a mafi yawanci lokuta labaran karya sukan dace da kano masu jan hankali da girgiza zuciya Ah, idan an ga kano haka sai a yi bincike a ga sayayyen labari sannan kuma a lura sosai da manhajar labarai yawancin dandalin da ke baza labaran karya na kirkirar manhajar da ke kama da wata sayayyar kafa sadarwa lallai ne a bi diddigi a ga manhajar domin tabbatar da ingancin tushen labarin sannan kuma ah, a tabbatar da cewa wata ingantacciyar kafa ce ta buga ta a lura da tsarin zubin labari yawancin shafukan da ke buga labaran karya ba su damu da kyautata tsarin labari ba za ka ranga jin ah, karo da kurakurai da dama sannan kuma yi la'akari da hotunan yawanci labaran karya suna dauke ne da hotunan da aka sarrafa a wasu lokuta kuma hotunan da sahihan hotuna ne amma ba su da tushe da labarin da aka yada kuma a raga duba kwanan wata akan alakanta rana wacce ta sha bamban da aikin da aka jingina labarin akai sannan kuma a ranga binciki hujjojin da aka gabatar a kan labari a matakar bincikar hujjar labari da aka gudanar domin gano gaskiyar ikirarin marubuci sannan kuma a riga lura da wasu kafafen yada labarai rashin sanin idan an duba an ga babu wata kafar yada labarai da ta yada wannan labari alamar tambaya ce da kuma zargi akan sahihancin shi kanshi labarin kamar yadda masana irin su sa'adatu aminu ke cewa muddin ko ba da mataki ba to fa labu da wannan batu kama iya kawo rudani harkokin siyasar ƙasar. eh musamman irin wannan yanayi da ake ciki ana faman shiga zaɓe bai kamata a dinga yada irin wayannan eh, fake news ba because irin shi zai iya tayar da fada yanzu za a iya wasu kila ma lokacin zaɓe din za a ce wannan ne ya ci wannan ne ya ci kuma duka ba wanda yake da ikon ya faɗa wanda ya ci zaɓe in ba hukumar eh, zaɓe ɗin ba wato inec so bai kamata a dinga yi ba saboda irin haka shine yake ta da hankalin matasa maybe ana da magoya baya daban-daban a environment ɗaya so zai iya tayar da fitina community ɗin Eh, wani ya ce su ne suka ci wannan ya ce ba su bane so somari dai bai kamata a dinga yi ba a irin wannan yanayi na lokacin zaɓe saboda zai kawo tashin hankali kuma kowa yanzu fatan shi a yi wannan zaɓe lafiya gama lafiya yanzu da 'yan kwanaki kaɗan ne ma suka rage daguna da babban zaɓe a najeriya yayin da kowa ke cin kasuwa hada-hadar siyasar kasar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. à Afrique, la radio de tout le